من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله إلا فاتقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية فدية مسلمة إلى نحره وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا دري أصبر رمضان هجرة دبو watan ramadan hijira 1439 لترى وندي داتي دا درن إشرين دشدة watan مي أيار 2018 Allah malaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi marratan ukra majalisin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na Usman bin Fodi muna roƙon Allah malaukakin sarki ya mana taufiki cikin dukkan abin da za mu faɗa da zaman to ba za mu faɗi komai ba sai abin da ya dace da shari'arsa sai abin da zai yarda da shi ya taimake mu ya tausaya mana ya ba mu iko na yin aiki da abin da za a faɗa na abin da za mu saurara daga ayoyin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba za mu fara da tambaya tambayar mu tana cewa malam menene yasa sai annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ne kawai ya zo da yin jihadi ah, amsa kan wannan ba annabi muhammad ba sallallahu ta'ala wasallam shi kaɗai ya zo da jihadi ba kuma ba sani ba jihadi ya kasu kashi kashi. manan jihadi da larabci gwagwarmaya yin kokari wato ba da himma domin cimma wata manufa saboda haka jihadi yana iya zamantowa ta hanyar magana eh, ka kira mutane ka faɗi abubuwa domin tabbatar da wata manufa kyakkyawa da ta dace da shari'a wannan eh, shi ma jihadi ne ka yi ƙoƙari kaga cewa wato son zuciyarka ba ta kai ka har ka abin abinda Allah madaukakin sarki yake so ba ko manzonsa yake so ba wannan shi kansa jihadi ne wato yi wa rai linzami wannan shi ma jihadi ne jihadi nau'i nau'i ne sannan akwai jihadi kuma na maya da makami shi ma wannan jihadi ne to duka wannan nau'uka na jihadi ba wai annabi Muhammad bane sallallahu ta'ala wa sallam shine farau ba wurin shar'anta wannan al'amari na jihadi a gaskiya lamari ma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya rayu cikin annabta da manzanci tsawon shekaru 23 ne kawai a tsawon shekara 13 cikin 23 din nan a makka ya yi su duk da irin yadda ake kuntata masa ake kuntata wa mabiyansa ake cin zarafinsu amma duk da haka Allah maɗaukin sarki bai ba su izinin yin jihadi da makami ba domin su kare kawunansu daga irin cuta da ake musu a kwace dukiyoyinsu a fidda su da gidajensu kwace musu iyalansu kwace ba da abin da ba musu ba a walakanta su a nufin sallamun lokaci yana sallah a ɗauki Eh, abin nan tumbi na dabba zo a juye a kansa abubuwa dai ba daɗi saboda haka bayan allah waɗaukin sarki ya umarce shi da shi da wanda ke tare da shi masu iko su yi hijira su ƙaura daga maka zuwa madina bayan sun yi haka kuma sun tsaye da daula allah maɗaukakin sarki ya ba su izinin cewa yanzu su yi jihadi su yi gwagwarmaya domin kare kawunansu saboda haka annabi shekaru goma kawai yana jihadi da makami sannan kuma abin da ya kamata a duba shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da allah madaukin sarki to ma arsalnaka illa rahmatan lil illa rahmatan lil alamin Allah ya ce ba ma aiko ka baya ya Muhammad face sai saboda rahama da tausayi ga duniya wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin ingantaccen hadisi inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay Allah ya rubuta ihsani cikin komai hatta dabba da za ka yanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka kyautata kai ihsani kada ka yanka dabbar ka face sai da wuka mai kaifi haka annabi ya ce waluhidda ahadukum shafrata ɗayan ku in zai yanka dabba ya wasa wukarsa zabi haka. domin wato ya hutar da abin yankansa ya zamanto ta rabu da ranta da wuri ba kamar da wasu suke yi ba a makare dabba ko a yi ta dukanta ko a shaƙe ta ubuwa sai an ɗauki lokaci a yi ta fama musulunci ya yi mura'atin tausayi iya ƙarshen iyaka a cikin komai wannan shi yasa ko a jihadi a jihadi na shari'a musulunci ya haramta a kashe eh, jinsin mutanen da asali ba masu ƙarfi ba ne a fagen jihadi ko kuma asali ba masu ɗaukan makamai ba ne musulunci ya hana a kashe mata ya hana a kashe yara wannan duka saboda nuna tausayi wanda wannan babu shi cikin wasu shari'o'i na annabawan kamar da za ku gani ko za ku ji nan gaba musulunci ya hana mutumin da ko da ba musulmi bane amma ya ware kansa yana aikin ibada musulunci ya hana a je a kashe shi lokacin da yake wannan wato wurin ibadarsa ya ware kansa wannan duka yana rubuce cikin littafin musulunci mabda'i ne na musulunci sananne ne a musulunci idan an fahimci wannan shi harkar jihadi harkar kare kai jihadi domin kare kai ko jihadi domin faɗaɗa iko saboda a yaɗa addinin Allah a ƙara tsarkake ubangiji a rage masu saɓawa Allah maɗaukakin sarki ko manufofin masu saɓawa Allah maɗaukin sarki a rage tasirinsu wannan lamari an shar'anta shi wato wa annabawa kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu ta'ala wa sallam illa kamar yadda nace a wannan shari'a ta musulunci an ƙara sanya tausayi an ƙara sanya abin nan sassautawa wannan kuma in ba za ka ɗauki dokoki da aka ba annabi موسى عليه السلام أشياء الشهورة فقط انتا وجوه كنتو كنتي لأن محمد صلى الله عليه وسلم يزود في ذاك سوى قوة الصوت في جهة أدوك وكين لأن موسى يزود في وانده هر يو هر جو بي يهودا ودسك إقرار سوى سنة كان أديني النبي موسى سنة أيوة تدس فود يوى لغا في كنسو بسالي ما تنتنا هاي لهر أدين تنتا بلا أتشوى أقول لأكوز أنا نيسو سوى طيب. 好。 idan mun fahimci wannan wato za mu fahimci akwai abin da hausa suke cewa doki mai baki ya fi gudu eh, turawan mulkin mallaka an samu lokaci da suka samu dama a duniya kusan suka mamaye duniya ko kusan gaba ɗayanta ko kusan mafi yawa saboda haka kalca ɗinsu manufofinsu yanayi na addinin su duk da yake a gurɓace yake amma suna saboda tasiri na mulki da kuma yawan kuɗi da ke hannayensu har ya sa mutane da yawa suka yi ta amincewa da irin tatsuniyoyi da suke faɗa da sharrance-sharrance har suka gamsu da abin suna ga babu matsala wannan shine abin da ya faru wa illa kamar da muka ce idan ka dubi a taura ko abin da ake cewa littafi mai tsarki ko dubu littafi mai tsarki da ba littafi mai tsarki akwai attaura a ciki da littafin eh, annabawa da yawa a cikin injila eh, a ciki eh, misali kusa attaura in ka dubi a baibul littafai guda biyar na farko abin nan genesis exodus leviticus numbers da deuteronomy waɗanda tafai guda biyar su ne ake kira attaura su ne littafin attaura da annabi musa zo da shi bukatin nazari kan eh, abubuwa dan cancanci canje daga nan zuwa can attaura take hannun yahudawa da attaura take hannun nasara kirista da attaura take hannun eh, kiristoci su kansu kungiyoyinsu daban-daban amma min haisul umum haka ce attaura waɗannan littattafai guda biyar wadda na ambata su ne su ne attaura kuma sauran littafin littafin annabawa tun daga joshua sha'aya har zuwa ƙarshe har abin da za a shiga abin da ake kiransa linjila da kuma sauran wasiƙu da paul ko bulus ya aika wa mutane daban-daban idan za a ba ɗan misalai kaɗan a cikin attaura attaura da take hannun yahudawa take hannun kiristoci yahudawa sun yadda da attaura sun yadda da eh, kiristoci sun yadda da attaura ah, misali a cikin deuteronomy wato maimaitawar shari'a ko kubawar shari'a kamar da ake ake kiran littafin da hausa ko a ce al-istisna da larabci ko sifrul istisna ko sifrul tasniya da larabci ko a ce deuteronomy da abin nan kamar da aka fi sanin da ingilishi idan aka dubi deuteronomy a sura ta 20 aya ta goma zuwa aya ta goma sha bakwai za a ga rubuce kamar haka ana magana ne da Allah na magana da annabi Musa Allah na cewa yana ga annabi Musa a lokacin da za ka kusanci wani gari wani birni domin ka yaƙi birnin to ka kira mutanen birnin zuwa ga sulhu tukun idan mutanen birnin suka amsa maka zuwa ga sulhu sannan kuma suka buɗe birnin gare ka to dukkan mutanen da suke cikin birnin sun zamanto mallakarka sun zamanto bayi gare ka wannan ba sun yadda da sun kenan idan kuma ba su yadda da sulhu ba a'a su ma sun fuskance ka da yaƙi to shi kenan ka yi wa birnin ƙofar rago idan ubangiji abin bautarka ya turo birnin zuwa hannunka mana ya mallaka maka birnin to shi kenan dukkan mazajen da ke cikin birnin tattare su da takobi da kashe su amma mata da yara da dabbobi da dukkan abin da yake cikin birnin waɗannan za a zamanto ganima gare ka ganima ce mallakarka ka ci ganimar maƙiyanka ganimar da ubangiji abin bautarka ya baka hakanan za ka aikata a sauran birane da suke nesa da kai matuƙa wato biranen da ba biranen al'ummai da suke kusa da kai ba amma biranen waɗannan al'ummai waɗanda abin bautarka ubangijinka ya ba ka wani rabo naku to su kan kada ka bar wani mai rai a cikinsu a'a ka kashe su kamar biranen kiskiyawa da amuriyawa da kan'aniyawa da firizziyawa da hiwiyawa da yabusiyawa kamar yadda ubangiji abin bautarka ya yi umarni a jibiri tararrumi tura ta 20 aya ta goma zuwa aya ta goma sha takwas idan ka kwatanta wannan da ka kwatanta shari'ar jihadi da annabi Muhammad ya zo da shi za ga cewa akwai ƙarin sassauci da yawa in ka kwatanta shi da abin da yake cikin attaura wannan misali kenan misalai kawai muke kawo muku walla muka ce za mu yi abin nan muhadara kan eh, ayoyin jihadi a cikin attaura da sarar littafin annabawa mai abin ya kamata ya dauka haka ne idan aka dubi littafin abin nan exodus fitowa ko abin da laraba suke cewa sukral khuruj idan aka dubi wannan littafi na exodus sura ta 23 aya ta 23 zuwa aya ta 24 za ga rubuta kamar haka aka ce lalle mala'ikun Allah suna tafiya gabanka Allah ne ke magana da Musa annabi Musa sannan Ubangiji zai zo maka da amuriyawa da hissiyawa da firizziyawa da kan'aniyawa da himiyawa da ya yawa zai zo maka su ka kashe su gaba ɗayansu kar ka yi sujuda ga ababen bautansu kar sa ka bauta wa ababen bautansu kada ka yi aiki irin ayyukansu kai dai ka kashe su sannan ka kakkarya gumakansu idan muka koma littafin numbers numbers sura ta talatin da uku aya ta hamsin da ɗaya zuwa aya ta hamsin da shida an rubuta kamar haka Allah na gawa Musa ka umarci ‘yan Isra'il Isra'ila ka ce da su lalle ku za ku ƙero kogin Jordan zuwa ƙasar Kan'an idan kun je ku kori jama'ar ƙasar da ke gabanku ku shafe zane-zanensu sannan ku kakkarya gumakansu ku rurrufe gine-ginensu ku mallaki ƙasar ku zauna cikinta lalle ni na ba ku ƙasar saboda ku mallake ta sannan ku raba ƙasar a tsakaninku ta hanyar ƙuri'a gwargwadon yawan ƙabilunku ƙabila mai yawa daga cikinsu ku yawaita mata rabo ƙabila mai ƙarancin jama'a ku ƙaranta mata rabo gwargwadon da yadda ƙuri'a ta nuna a wannan lokaci za ku yi rabon gwargwadon jikokin ubanninku za ku raba mutanen ƙasar nan da ke gaban ku idan ba ku kore su ba idan suka zamanto kun bar su suna raye za su zamanto wasu ƙayoyi a cikin idanuwanku za su zamanto muku matsala a ku sannan za su ƙuntata muku a cikin ƙasar wacce za ku zauna cikinta a wannan lokaci lalle ni kuma zan aiwatar a kan ku abinda da na himmatu domin aiwatar a kansu har yanzu ya zo cikin littafin exodus sura ta 22 aya ta 20 kamar haka duk wanda ya yanka saboda wasu alloli koma bayan ubangiji shi kaɗinsa to wannan a kashe shi wannan dan misali da muka ba kenan daga ayoyin da suka yi magana abinda za mu kira jihadi daga cikin attaura a sabon kafin annabawa bari mu ba ku misali da abinda ya zo cikin littafin samuel na biyu na farko a littafin samuel na farko a sura 27 aya ta takwas zuwa aya ta 9 an rubuta kamar haka dawudu wato dauda dauda da sojojinsa suka hau suka kai hariwa shuriyawa da jarizziyawa da amalikawa domin waɗannan tun zamanin da can mazauna ƙasar nan ne tun daga shur har zuwa ƙasar masar dawud ko dauda ya bubbuge ƙasar ya bubbuge ƙasar wato ya karkashe mutanen da ke kan ƙasar bai bar ko da mutum ɗaya namiji ba ko mace guda ba sannan kuma ya ɗauki tumaki da awaki sannan ya ɗauki shanu ya ɗauki jakuna ya ɗauki raƙuma ya ɗauki tufafi sannan ya dawo goyo baya ya koma zuwa ga akhish wato wani gari akhish wannan ana ba mu labarin irin wani sashin yaƙi na annabi dawud to sai mu dawo kan sabon alkawari a sabon alkawari a wasiƙar da paul ko bulus ya rubuta wa ibraniyawa hebru wasiƙarsa wasiƙar zuwa ga hebru mutanen hebru za ga irin yadda ya ta yabon irin wannan jihadi da waɗannan annabawa suka yi bulus ta bulus manzo nake nufi a ibraniyawa sura ta goma sha uku aya talatin da biyu zuwa talatin da hudu ya zo kamar haka bulus ya ce yana cewa ibraniyawa menene kuma zan ce domin lokaci ya mini kaɗan a ce zan ba ku labarin gideon da barak da samson da jessan da dauda da samuel da annabawa waɗanda da ƙarfin imaninsu ne suka yi rinjaye kan manyan sarakuna suka yi aikin ƙwarai kuma suka samu alƙawura sannan suka toshe bakunan zakoki suka kashe ƙarfin wuta sannan suka samu kubuta daga kaifin takobi sun yi ƙarfi daga matsayi na rauni sun zamanto masu tsananin jaruntaka da ƙarfi cikin yaƙi sun rusa sojojin wasu isra'ila kamar da na gaya muku ah, wannan magana ta bulus yana tunatar da wato ibraniyawa irin aikin jihadi na ƙoƙari da annabawa da annabi gideon da barad da samson annabi samson da annabi ifta ko annabi jeftan kamar da ake ce turanci da annabi dauda ko annabi david da annabi samu'il ko annabi samuel da sauran annabawa irin kokari da da suka yi ta yi sannan a injilar luka luke a injilar luke a tura ta goma sha tara a ta ishirin da bakwai almasihu ya ce ko jesus ya ce kamar haka wannan magana ce ta jesus ku saurare ta da kyau jesus ya ce amma waɗannan maƙiyana waɗanda ba sa son na mulke su to ku kawo su nan wuri na ku yayyanka su a gabana sannan ya zo cikin injilar matta mati injilar sura ta goma aya ta hudu zuwa ishirin 25 yesu ya ce kamar haka kada ku yi zaton lalle ni din nan na zo ne domin in kawo zaman lafiya a duniya ban zo domin in kawo zaman lafiya ba a'a sai dai in kawo takobi lalle ni na zo ne domin raba tsakanin mutum namiji da mahaifinsa domin raba tsakanin mace da uwarta domin raba tsakanin furkuwa da surkuwarta wato tsakanin matar ɗa da uwar ɗan domin raba tsakaninsu wannan su ne misalai kaɗan abin da muke son mu ce a nan shi ne shi maddayin jihadi ba ya keɓantu ba ne ga wannan addini na musulunci bayan kuma kun ji kashe-kashen yadda jihadi suke da kuma yadda tarihinsu yake a musulunci amma kuma duk da haka in ka dubi yadda tsarin jihadi da dokokinsa suke a wurin sauran annabawa kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mabda'i na ƙara sassauci da kuma samun tausayi ya zamanto ya tsara na tsarin jihadi a zamanin su annabi Musa da sauran annabawa wannan shine nake son a fahimta to muna fata Allah ya taimake mu bismillah aram ستجدون yuriduna يريدون أن wa ويامنوا قومهم قل سماء إلى الفتنة أركزوا فيها فإن لم يعتبروكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم فخذوهم فاقتلوهم حيث ثقفتموهم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يأتي ثم أشار إلى نوع ثالث daga nan kuma sai ishara zuwa ga nau'i na uku na kafirai jiya mun yi bayanin nau'i biyu ko ba ku manta ba faƙala sai Allah ya ce فتجدون آخرين ذاك كما ساموس يريدون أن يعملوكم سنة سنة سامو أمين تيوا دقا ورينكو تيد بلاك تسد سودة كومي با سنة سنة حتى بإظهار الإسلام تهني ريد سكي بيّن ردى مسلم شي أقبانكو تيوا سو مسلميني عندكم أورينكو سنة كم هاري أنغو سنة سنة ويأمنوا قومهم mutanensu mushrikai da suke kan addinin bauta gumaka su ma su samu aminci daga wurin sai da ba za a cutar da su ba hmm? domin suna ganin suna tare da su cikin addini guda akwai wasu mutane suna son dama suna son hagu wa haka su kuma suke so saboda su masu dabara shine aiwa ya amanu qaumahum idza raja'u ilaihim idan suka koma zuwa gare su waɗanne ne wannan waɗannan su ne wasu ƙabilu daga cikin ƙabilun asaf da ƙabilun ghatfan kanu min hadir madina sun kasance daga cikin masu zama a madina ƙabilar ghatfan da ƙabilar asaf ana samun ta a najar sa'annan daga baya an samu wasu da suka taho nan madina suka zanna da ƙarshe an samu wasu da suka tafi can iraq suka zanna yanzu ma suna da yawa can to almuhim waɗannan fatakallamu bi kalimatul islam suka zo gaban annabi cikin musulmi suka yi magana suka yi huruci da huruci irin da musulunci suka ce su musulmi ne amma sun yi haka nan riya saboda riya domin a gani kawai annabi gani da sauran sahabbai cewa su musulmi ne ba sun musulunta bane har zuciyarsu wahum ghairu muslimin alhali su ba musulmi bane su wa kana ar-rajulu wani mutum daga cikinsu yana ya kasance yakan ce ya ƙuli yakan abin nan minhum ya ƙuli lahu qawmuhu mutanensa sukan tambaye shi su ce da shi limaza amanta wani da me kai imani ne wato a ta hanyar ba'a kenan in suna da sai fa ya ƙuli sai ya ce amantu bi hazal qirdi na yi imani da wannan birin suna nufin annabi kenan wal akrabi na yi imani da wannan kunaman wal na yi imani da wannan buzuzin wa idza laqu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in kuma sun haɗu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam qalu sai su ce inna ala dinikum mu muna kan addinin ku mu da ku duk musulmi ne wanda suka yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam يريدون بذلك سنة سو دوانا هنيا دسوك أو كم مكان سو سنة سو الأمن من الفريقين سامو كوتا سامو زما لافيا سامو رجل سوتا الوادة بانجلوري بين دوك دك بانجلوري النبي دسوك حبان سارة كم بانجلوري مشركي يوان سو اندسوك كان الديني جا وأن متاني كو وانا كشين أكم كلما ردوا إلى الفتنة ai kullama du'u ila shirki duk lokacin da aka kira su jama'ar suka kira zuwa ga shirka urkisu fiha ai waqau ashadda wuqu'in fiha sai su yi su auka cikin ta mafi tsananin auka fa in lam ya'tazilukum irin waɗannan mutane wannan nau'i idan har ba su rabu da ku ba ai bi tarki qitalikum ta hanyar barin yaƙar ku wala mulku ilaikum salama ba su jefo neman zaman lafiya zuwa gare ku ba wala mai kufu aidiyahum sannan ba su kame hannayensu ga barin ba an kun ga ba to ga abin da ku musu fa khuzuhum ku ha ku kame su bil asri ta hanyar mai da su fursunonin yaki waqtuluhum ku kashe su haifu zakittumuhum a inda duk kuka tarar su ai wajattumuhum a inda kuka tarar da su duka fi hillin a cikin hillu ne au haramin koko a cikin harami ne an ibn abbasin an karɓo magana daga abdullahi dan abbas ya ce anna bani abdiddar banu abduddar ko kabilar da ake kira abdiddar kanu bi hadhihi sifa su ma sun kasance da irin wannan sifa abdiddar wani bangare ne na qurayshawa kuma da yake qurayshawa jagorori ne na larabawa a cikin garin su ne kaba take saboda haka manya-manyan kabilun duk an raba musu ayyuka da suke yi da abin ne abin da ya shafi kaba domin kaba kusan nan ne kusan dogarar su duk shekara sauran laraba mushrikai za su zo domin zuwan ibada da sauran saboda haka suna da matsayi sosai saboda haka su banu abduddar suna da hidimar sidana sidana shine lura da ɗakin kaba ta hanyar share ɗakin kaba sama ɗakin kaba riga wanke ɗakin kaba da sauransu wannan da kiransa fidana har yanzu daga cikin mukamansu da suke riƙewa akwai lura da darun nadwa darun nadwa kamar wani parliament ne kamar majalisa ce majalisar shawara darun nadwa na da muhimmanci a makka kafin zuwan musulunci na ake zartar da komai nan dattawa suke zuwa wanda ba su kasa shekara arba'in ba nan za a zo a taru in ma yaƙi za a tafi nan za a zo a ɗauki shawara in kasuwanci za a tafi a nan za a zo a haɗu kafin a fara tafiya idan an dawo ayari na kasuwanci nan za a zo a sauka a ƙara tattaunawa kafin kowa ya kama hanyarsa zuwa gida to su banu abdullar cikin ƙurayshawa su ne masu lura da darun nadwa ma gaba ɗaya da su da banu shaiba ibn abbas ya ce banu abduddar su ma sun sun samu kansu wani lokaci cikin irin wannan hali na munafurci na raba kafa in ji abdullahi dan abbas to Allah ya ce ula'ika ja'alna lakum alaihim sultanan mubinan waɗannan mutane wannan nau'i da muka ambata to mun sanya muku wani iko bayyanan ne akan kuna da dama ku zartar da abin da muka faɗa din nan ai burhanan hujja bayyanan bayyananniya zahiran bayyananniya ala qatlihim akan kashe su wa sabihim da mai da su bayi li gadarihim saboda irin saboda yaudarar su da suke mutu malam yace sun mastadara da siyaka daga nan siyakin magana ya ci gaba fa zakara diya daga nan sai Allah madaukakin sarki yanzu ya ambaci jiya liman qatalahu almuslimun ga mutumin da musulmi suka kashe biyan da za a bawa waliyansa liman yastahiqwa wato da za a bada ita ga wanda suka cancanci gadonsa ko kuma wane ne wanda za a bawa ya cancanci wannan diyar wa malla yastahiqwa da wanda bai cancance ta ba haka nan har yanzu siyaki ya cigaba da istidradi ya ambata wato yadda ake kaffara bayan diya ga kuma yadda ake kaffara to kafin mu ci gaba yau muna daren goma saboda kan ba ku manta ba a irin wannan lokaci mukan nemi a taimako na musamman wa ma kana lil mu'minin na'am قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى تصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فقيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما نعم الله لو كان تركيه وما كان لمؤمن بايا داسي واد مؤمني ان يقتل مؤمنا اتي زيك المؤمن بايا داسي اي ما ينبغي ان يصدر منه قتل له بايا داسي واشي اتي kisan mumini zai fito daga wurin mumini wannan wani abu ne da sam sam bai dace haka ba zai kasance ba illa sab'an sai dai ta hanyar kure ai mufdiyan ko dai mumini ya kashe mumini alhalin kure yana mai kure ai fi qatlihi cikin kashe shi min gairi qasdin ba tare da nufi ba to idan haka ya faru me za a yi Allah ya ce wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mumini a bisa kure bi an qasada ramya ghairihi ya yi nufin harbin waninsa da kibiya ko sukan waninsa da mashi ko yankan waninsa da wuka sannan ya yanke shi ka sairin watakila shi farauta wata dabbar farauta ya gani wata barewa ya gani ko wani bauna ya gani hmm, wata bauna ya gani da zarafin ko wata bishiya yake son ya yanke fa asabahu sai ya samu wannan mumini abu barabahu ko kuma ya buge shi bima la yaqtulu galiban wanda abin nan da aka buge shi da shi a galibi ba ya kashe mutum amma kuma sai aka tarar da tsautsayi abin ya kashe shi bayan an buge shi da shi ai bi kasu tadibi kamar malamin makaranta a ce zai wa almajirinsa bulala ai da ba ya da niyya ya kashe shi sannan bulala wa ɗalibi ko almajiri ai ba a kashe ɗalibi kama wani lokaci akan zo da tsautsayi ana masa bulala ko ana dan mariyar sa shikenan kuma sai rage halin sa to ana kiran sa kisa na kure ai shine bi qasdi ta'dibi wato da nufin ladattarwa fa qatalahu sai ya kace shi to ga yadda za a yi yanzu mumini ya kashe mumini a bisa kure to ga abin da za a yi farko dai fatari raqaba akwai itku raqaba wato in tawiya ai itku na samatin yanta wata rai muminatin amma mumina akwai yanta wata rai mumina alaihi a kansa wannan shine kafara yanta rai mumina ran da ya mallaka bawansa da ya siya da a kasuwa ko aka ba shi kyauta ko ya gada ko kuyangarsa mumina da ya siya da kudinsa a kasuwa ko aka ba shi kyauta ko ya gada misali almuhim ya zamanto bawa mumini ko baiwa ko kuyanga kenan mumina ita zai inta ce to saboda kisa da na yi Allah ɗaukin sarki ya umarce ni na inta bawa saboda haka wance na inta ki daga yau kin zamanto iya kowa ne na inta ka daga yau ka zamanto da wannan kafara kenan bayan kafaran fa akwai wani abu na'am akwai wani abu wadiyatun da kuma wata diya ana furtawa haka diya da takfir ko diya duka larabci ne mai kyau ko ka ce diya ko ka ce diya wadiyatul musallama da kuma wata diya da za a miƙa ta ai mu'addatun wacce za a ba da ita ila alihi zuwa ga waliyan wannan rai da aka kashe magadan wannan rai ai warasatul maktul wato magadan wanda aka kashe za a ba su wannan diya da zai hana ba za a ba su wannan diya ba illa an ya saddaku sai sun ce a mun ba da sadaka mu mun yafi shi ne ma nan sadaka a nan waliyar ce wallahi mun yafi mun san wani nan ka kashe shi ne ta hanyar kure ba da nufi ba saboda ta mun yafi ba ma san kobo ba ma san ko kobo na diya shikenan ba za ta ce dole sai sun bayar ba ko da waliyan jini sun yafe shine illa an yasaddaku ai da saddaku alaihi biha sai in suna wannan da yi kisa cikin eh, abin nan kure sai sun bashi sadakan wannan biyar ah, bi an yafu anha su yafe ta to menene diyar don Allah ya ce wa diyatun musallama da diya nawa ne diyar nawa yawanta Qur'ani bai faɗi yawan diyar ba amma sunnar annabi sallallahu hadisai sun faɗi yawan biyar shine malai anan yace wa bayyanati sunnatu sunna ta bayyanar da cewa biyan nan annaha mi'atun min al-ibil raquma ɗari ne raquma nawa raquma ɗari ga kuma yadda za a ba da su za a ba da ishiruna bintu masadin raquma ishirin a ba da bintu masadin wa kaza banatu labunin sannan raguma 20 abin nan 20 su zamanto abin da ake kira bintu labunin wa banu labunin sannan raguma 20 su zamanto ya maza da ake kira ibnu labunin raguma 20 su zaki zamantowa wato hikka hikka abin da ake kira hikka za mu zo mu yi magana kan wanda raguma 20 su zamanto jaza idan kun hada sai zaman to nawa ɗari bintu labun ishirin sannan abin nan bintu masab ishirin bintu labun ishirin mun samu arba'in ummu labun ishirin mun samu sittin hikka ishirin mun samu tamanin jaza'a ishirin mun samu ne yawwa mun samu ɗari da ake ce mata bintu makab bintu makab ita ce taguwa wato raƙumi mai sama kenan wata ta shiga shekara guda ta shiga mana biyu wanda ta ke kira bintu makhab ibnu makhab wanda ya gama shekara ɗaya ya shiga shekara ta biyu bintu labun ita ce taguwa wacce ta cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku idan muka ce ibnu labun raƙumi ke namiji da ya cika shekara biyu ya shiga shekara ta uku <coughs> idan muka ce hikka ta matar raƙumi wato taguwa wacce ta cika shekara uku ta shiga shekara ta hudu idan muka ce hik namijin raƙumi wanda ya cika shekara uku ya shiga shekara ta hudu idan muka ce jaza'a ta matar raƙumi wata taguwa wacce ta cika shekara hudu ta shiga shekara ta biyar an fahimci to wa annaha ala aqila sannan ita biya ba wai tana kan wanda ya kisa bisa kure ba ne shi abin da ke kansa kafara idan ya mallaki abin nan bawa ko koyanga mumina ba wace ba mumina ba sai yanta ta idan babu kamar da za mu karanta nan gaba sai azumi kwana 60 aikinsa ya kare waɗanne ne masu biya masa wannan diya yan uwansa asaba yan uwansa dangin uba ba kawo ne ba baffani da irin su yayu hmm? wanda ake kira asaba su ne za su biya shine anan malam ya ce wa annaha ala aqila diyar tana kan aqila ai aqilatul qatil hmm? wato asabar wa hum asabatuhu sune asabarsa al aslu wal far'u sa wurin iyaye uba baffani da wani da sauransu hmm? wal far'u da kuma ƴaƴansa ƴaƴansa maza da jikokinsa maza hmm, jikokin ƴaƴan maza ba ƴaƴan ƴaƴansa mata ba yawwa muwazzatun alaihim za a riba wannan dukiyar a kansu su rika biya a hankali a hankali ta yadda babu wahala ba kuma lokaci ɗaya ba ba take ake biyan biya ba ta yi abiya biya cikin shekara biyar ta yi abiya biya cikin shekara hudu a riba ta cikin dangi kowa gwargwadon ƙarfinsa shine muwazzatun alaihim ko muwazzatan alaihim a lokacin kasancewanta wacce za a rere ba ta a kansu ala talata sinin a bisa cikin shekara uku mala yana magana ne gini kan fasadar shaf malikiya ba laifin duka alal gani minhum nisfu dinar akan mawadaci daga cikin masu biyan diyan duk shekara zai bada nawa rabin dinari wal mutawassit riba matsakaici kuma ba za a ce mata matsiyaci ba za a ce mata mai dukiya ba matsakaici dai haka irin alaramma ya ba da riba ya ba da riba ya cikin na dinari cikin shekara to idan aka buga aka buga dangin ba da yawa sosai an gaba za su iya a cikin wannan shekaru ba za su iya biya ba sai menene shine fa illam yaku idan sun kasa cikawa za ce to gwamnati ta cika fa min baitul mal gwamnati sai ta cika in akwai gwamnati akwai baitul mal fa in ta ta'azzara ya zama to babu gwamnati duk ana cikin rudani ne da sauransu babu ita hukuma mai karfi ko ita ma gwamnatin ta fi kowa fatara to za a sake waiwa za a ce to sai ka san yadda za a yi fa ko ba shi za ka yi kai da kai kisa cikin kure sai ka biya sai ka cikita na'am tsarin biyan raƙuma ɗin nan tsarin nan da malam ya kawo mana ya dogara ne da wani hadisin da imamu ne ya ruwaito cikin sunan ɗinsa amma hadisi ne ba'i hadisai masu rauni tsarin raƙuman ya saba da wannan tsari da malam ya ambata mana wanda shine ya dauko daga masabar malikiya amma kamar da na ga muku wani mai sauki ne duka na'am aka sai fa in kana al yanzu wannan mumini ne ya kashe mumini cikin ne cikin kure fa in kana al idan wanda aka kashe ya kasance min qaumin eh, eh abin nan min qaumin aduwwin lakum ko daga wasu mutane ne amma kafirai da kuke yaƙi da su an fahimta wa huwa mu'minun amma shi mu'mini ne amma waliyansa duka kafure ne abokan yaki to me za a yi a irin wannan hali Allah ya ce fatarir raqabatin to anan akwai dai har yanzu kafara na inta menene inta wuya mu'mina kuma mu'mina wuya mu'mina alaƙa ta akan wanda ya kashe shi din bisa kure Eh, abin nan eh, menene eh alaka ta ne kafaratun wata akwai kafara akan wanda ya kashe shi bisa kure amma wala diyata tusallamu ila abi ba wata diya da za a kauta za a miƙa ta zuwa ga waliyan saboda waliyan duka kafirai ne kuma kafirin ba na amana ba kafirai ne abokan gaba abokan yaƙi ba da za a yi a ƙarfafa su a ba su kuɗi domin a ƙarfafa su kuma domin su ta kashe mutane saboda haka wannan hali diya ne kawai kafara sai kawai babu ne babu diya a shi ne ligurabatihim wato saboda suna yaƙar musulmi kashi na uku wa in kana al-maktulu idan wanda aka kashe ya zama to min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun daga wanda aka kashe daga mutanen nan ne kafirai amma akwai alƙawarin zama lafiya tsakaninku zahirin nan zahiri a nan wato wanda aka kasance ma ba musulmi ba ne sa'annan waliyansa ba musulmi ba ne amma su waɗanda ake zaman lafiya ne tsakaninsu da musulmi babu yaƙi tsakaninsu wannan shine masabar jumhur amma malikiya suna ganin a nan cewa a nan ma ana nufin mumini ne amma gaskiya idan aka yi taƙiƙi za ga cewa ba haka bane domin a kashi na farko an bayar da cewa mumini ne kashe mumini ba da kamar da mumini ne kashe mumini ba in mumini ne kashe mumini ga yadda za a yi sannan na biyu aka ce idan wanda aka kashe din ya zamanto mumini amma kuma daga mutanen da yake abokan yaki kaga nan ma ana bayyana mumini sai kashi na uku kuma aka ce idan ya kasance wanda aka kashe yana daga cikin mutane ne wanda akwai alkawari tsakaninku da su aka shiru ko haka to zahiri ba mumini ba ne kenan domin da mumini ake bukata sai ambaci imanin kamar da aka yi a bangare na farko da kuma bangare na biyu saboda haka eh, ra'ayin jamhur a nan shine abin da zahirin alkurani ke nunawa saboda haka idan ka kashe mu'ahid wanda ake zaman lafiya da shi a ƙasa ɗaya ko da ba musulmi ba ne dole akwai kafara a kanka bayan kuma diya da za a bayar to shine anan Allah ya ce ai adun ka alil zimma fadiyatun akwai diya lahu musallamatun ila ali akwai diyar da za a bayar zuwa ga iyalinsa waya nisfu diyatil mu'min ita ce rabin diyar mu'mini in kana yahudiya ne zaman to da yahude ne ko kirista wa ushur nisfu ushur in kana majusiya in kuma majusi ne sai a bashi wato rabin ushuri wato sulusi sai a ba shi a ba da sulusin biya a takaice idan ya zama to majusi ne su bautan gumaka wannan shine ra'ayin jumhur akwai bambanci tsakanin biya gurgurdan bambancin addini a masabar hanafiya babu bambanci biyar ɗaya ce idan musulmi ne biyar da za a ba da raƙumi ɗari haka in ma ba musulmi ba ne amma abokin zaman lafiya ne shi ma irin diyar musulmi za a ba shi ni na fi jihar da masabar hanafiya saboda wani dalilai da nake da su sannan wata yi ruwa kaba sai kuma magana kafara har yanzu sai a yi kafara a yanta abin nan wuya a raka kamar lam yajid wanda bai samu wuyar da zai yanta ba fasiya musharar mursabiyan sai a yi azumi watanni biyu masu bibiyar juna ba za a yanke ba in a yanke na bayan yana iya rushewa ko dai yankewa mai uzuri kamar rashin lafiya ko in abin ya yi karo da ranar idi misali to nan sai a ajiye a sake ɗorawa ba tare da wata matsala ba to Allah ya taimake mu alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka